To wannan yunkuri da gwamnati ta yi wallahi yunkuri ne mai kyau. Domicin wannan abun da yake faruwa a ƙasar nan, kamar abu ne wanda yake so ya kawo fitina. Amma da a ce akwai wannan dokan da farko, da wannan abun duka bai faru ba. Yauwa. Kaga Najeriya dai mu yadda muka tashi mu yara ne, amma yadda muka samu Najeriya tsintsiya madaurin ki daya. Amma daga baya aka zo aka samu bambance-bambance na addini a'a na aƙida a'a na kabilanci da a ce akwai irin wannan dokan tun farko da irin wannan bambance-bambancen ba zai faru ba ai dukkanmu ko da muka tashi daga gidajenmu alai bashir mun samu akwai an tashi akwai addinin krista akwai mm. addinin islam, ko ba haka ba mm. akwai kuma kowane kabila tana da al'adanta al'adanmu kuma mu a matsayinmu na 'yan arewa mm. al'an an koya mana tarbiyya akwai tarbiyya muka zo muka samu addini to da a ce akwai wannan abubuwan guda biyu ga kowane bangare da a ce a irin wannan abun duk da bata taso ba to suna cewa ita gwamnati ta ta yi sakaci domin da ta dakile abin lokacin da ya fara da ba kawo halin da aka samu kai yanzu ba ƙwarai kuwa akwai laifin gwamnati a nan laifin gwamnati ne sense that lokacin da yaron nan ya fito yake fara wannan abun ai bangare ɗaya ne ta fara wannan abun sannan wata bangare ta ɗauka da a ce lokacin da yaron nan ya zo ya fara fitinan nan kafin ya fara nan ya fara fitinan nan daga turai tukuna sai gashi nan daga turai yana wannan abun ya fara da radio biafra har aka zo da a ce akwai doka a ƙasa gwamnati da ta zama serious hmm. ai ya kamata duk wani abun da wani zai fito ya yi hmm. tana monitoring dinsa to amma babu abu kamar da wasa ya zo sai da suka ga ruwa zai cinye mu gaba ɗaya sannan kowa ya dawo amma da da akwai doka a ƙasa hmm. a cimfiɗe da wannan abun duka tun da yake fara wannan abun hmm. dakile shi za a yi to ganin cewa yanzu kowane bangare yana tauna tsakuwa ina mafita mafita ita ce guda ɗaya dole mu koma tebur dole shugabannin mu su koma tebur mu zanna mu san meye ne problem ɗin ƙasan nan meye ne problem matasan nan da suke wannan abun to kai magana a zauna a tebur kowane sashe yana da 'yan majalisu suna majalisar tarayya inda kowa yake gabatar da koke-kokensa wannan bai isa ba har sai an wani taro na musamman taro abin da nake nufi shine ne mm. yan majalisa sun wadatar akwai majalisan dattijai akwai majalisan tarayya wannan sun isa su wannan dokokin to a matsayinka na ɗan siyasa ganin yanayin najeriya a yau kana gana iya ɗinke barakar na a tafi tare ba tare da samun matsala ko wani bangare ya balle ba alhaji bashir za a iya ana yi kwarai kuwa ai yanzu ka duba mana najeriya nan dukkanmu muna da amfani kowane bangare na da amfana da wata bangare shawara da zan bada shi ne su tsofaffinsu su nemi yaran nan su yi wa yaran nan faɗa mu kam allah ya sa muna jin maganan iyayenmu da shugabanninmu su kuma dole su nemi mutanensu su su kira yaran nan su musu faɗa su musu gargaɗi wannan abun ba zai alfa musu ɗa mai ido ba me yasa sai da mutane da yan arewa suka yi magana sannan za su taso yanzu ce wai gashi gashi gashi a honorable kawo jada mun gode sosai da wannan ziyara da ka kawo mana muka tattauna da kai na gode bashir ne da godiya